me yasa kike kuka me yasa kike tunanin wata za ta iya kwace miki ni a'a wannan mafarki ne kada ki gaskata shi ki sani ke ce rayuwata ke ce hasken rayuwata kuma ke ce wadda nake burin aure don haka ke kaɗai nake so kuma ke ce zaɓin raina da burin rayuwata har abada ki saki ranki ki farin ciki ki murmushi ki zama a cikin walwala a koda yaushe wannan ne su da ƙaunar juna